والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ۖ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون da mutanen madina waɗanda suka riga masu hijira mutanen makka zama a garin madina suka kuma zaɓi imani da allah da manzansa suna son duk wanda ya hijira daga makka zuwa gare su kuma ba sa jin wani haushi ko hasada akan waɗanda suka yi hijira saboda Allah don an ba su wani ɓangare na dukiyar da aka samu su kuma ba a ba su ba kuma suna gabatar da masu hijira akan kansu a cikin abubuwan duniya ko da kuwa suna da buƙatar abin ko suna cikin talauci duk wanda Allah ya kare shi daga kwaɗayin dukiya ya ba da ita saboda Allah to waɗannan su ne waɗanda suka rabauta da samun abin da suke nema da tsila daga abin da suke tsoro